A yi aiki lafiya, a yi ziyara a dawo lafiya mahajjata. A yi aiki lafiya, a ziyara a dawo lafiya mahajjata. Bismillah Ubangijinmu arifin aikinmu da zantuka. mai sarrafa zamani cikin yini da wata satuttuka. ka amince min na batu na hajji a wannan baituka. Mamalaki. laiki zan baiti bisiri ta wazza muku har ɗakin ku babu fargaba ai aiki lafiya ayo ziyara a da da tsira rabbana ga khairu halke madubin duniya mamallaki manzan da ya koyar da hajji don kada mu yi ta hajijiya mamallaki da iyalai nai da 'yan gidansa har a sahabu mazan jiya mamallaki don sun nuna mana riko da annabi ne hanyar zuwa ga gaba. ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma jama'a manya da kankana maniyanta tafiya haji mahajjata da mazan ku da mata uwar gida da diyanta da kai miji mahajjata ya ki ji saƙon da zan isar a gare ki da alhaji mahajjata ta murna za na yi muku da 'yan wasiyoyin da mutum ba zai ke san su ba ai aiki lafiya a yau ziyara a da To shi aikin haji yana da girma ba mai gardama mahajjata domin rukuni ne cikin rukunan dinan al'umma mahajjata duk wanda ya dace ya samu karbabban haji ya gama mahajjata aljanna rabu za ya kai shi ya huta da wuta ba zai shige ta ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo aidan hakanan haka nan waɗanda duk ta'ala ya yi wa muwafaƙa mahajjata suka samu kuɗin tiket gami da ƙoto ke ta musabaka mahajjata rububin tafiya maka saboda an kira na tabaraka mahajjata labbaika Allahumma labbaika ba za amsa dukkan ranka ba. Ai aiki lafiya, ayo ziyara a dawo. jama'a duk duniya gabas da yamma da kowace nahiya mahajjata kan kyale iyalai da yan uwa su nufaci sa'udiya mahajjata su haye jirgi ya laluka sama'u ya tsallake maliya mahajjata dangi na addu'a Allah ya kai ku ku dawo lafiya mahajjata ai aiki lafiya ayo bayan sauka akan yi harama da sharuɗoɗi na ta mahajjata daga miƙati a ɗaura harami a yi niyya kafatan mahajjata ba lullube kawuna bare turare aure ma ba za a yi shi ba aiki lafiya a yau ziyara a da jama'a kan kaure da talbiya ba zancen duniya a cikin natsuwa ba fada da nuna karancin tarbiya kowa fata yake ya ƙara wannan aiki lafiya don kar da mutum ya yi barin da ba zai kwasu da ɗai a rayuwarsa ba. Ai aiki lafiya daga koyarwar annabin manzan Allah sadiku mahajjata a cikin rukunai sai batun dawafi dan tuna muku mahajjata ku yadda ma'aiki yayi ku sadi da yardar khaliku mahajjata jata a cikin sutura gami da alwala ku yi niyya ba da kun shagalta ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma. nan za ka ga kowa yana ta zagaya ɗakin wahidu mahajjata zuwa har sau bakwai da sauri-sauri amma ba gudu nan za a yawaita addu'a bisa koyarwar ahmadu kai sumbatar rukunul yamani da hajrul aswadu na can gaba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata kowa kan kankan da kai ga jalla a wannan kewaye mahajjata hajjata sannan ayi raka guda biyu in an gama zagai mahajjata da ruwan zamzam za a sha idan aka dace an hai jata daga nan sa'ayi safa da marwa ne na ukun rukunai ba za mu bar shi ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma mahajjata ai aiki lafiya mahajjata a kare lafiya mahajjata in an je can maka mahajjata an samo tsarkaka mahajjata kirji ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata bakari na karanta inna safa wal marwata mahajjata min lahi zuciyata sai ta kuntata mahajjata da tunanin yaushe ne zuwa gurin guna zai tabbata mahajjata hajjata ya Allah kai nufi in ganne na je na huce ido ya bar zuba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya ma a wajen sa'ayi maza da mata manya da yara sun zaka mahajjata wasu na dosar safa waɗansu na doso marwa haka mahajjata kowa na kabbara da addu'a da abin da ya sauwaka mahajjata jata kowa kwaɗayi yake ubangijinmu ya yafe mar ta fargaba ai aiki lafiya a yau ziyara Rukuni na hudu tsayuwa a arfa ne in kuntuna mahajjata. An kwan amina safiya mutane an cika tituna mahajjata. An taru a nimra maza da mata manya da kankana mahajjata. hujjata ayi jam'in azuhur da la'asar wannan taro ba a yi irinsa ba yi aiki lafiya ayo ziyara daga yankin asiya da 'yan Uroba da ma afirikiya su amerika har australia da na hindu da rusiya da baki da fari da kankana da dogwaye duka an tsaya basara ke malami da tajiri da talaka ba za ka ware na ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata Ai tsaiwa tsawon yini guda ba zancen kagara mahajjata wasu za ka ga kuka suke suna daɗa roƙon gafara mahajjata wannan tsaiwa kan tunawa bayi tsaiwar lahira mahajjata nafsi nafsi ake mutum ba zai tuna mata na yi da sa sa ba. Ai aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya ma. bayan haka sai a yanka hadaya a yi jifan jamratu mahajjata can muzdalifa raguna a kan yanka suka siratu mahajjata a wajen jifa akwai ibilisu rannan zai ji uku batu mahajjata rububin jama'a a lokacin maki islam mu ba za ya so ganin su ba. Ai aiki lafiya, ayo ziyara a dawo lafiya ma. bazan tuya ba babu albasa kar in yi khiyanatu mahajjata tilas a batun hajji in hada da batu na ziyaratu tafiya birnin da ba kamar duk duniya na madinatu mahajjata da masallacin rasulu wanda haske kamshi banga mai irinsa ba ai aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata lallai a ziyarto habibu tare da sahibai nasa mahajjata assalamu alaika ya rasulu duk salama ayyo masa mahajjata sannan ayi sallama ga duk waɗanda suke daura ta sa hujjata a ayi addu'a amma fakar da a furta abin da bai halatta ba ayi aiki lafiya ayo ziyara a da daga nan tashar Afirka TV mun muku addu'a. Mahajjata. Alasa ku yi aikin kuma baruru ku tsere dukan sa'a. Mahajjata. Ku yi aiki lafiya cikin sukuni babu masawi'a. Mahajjata. Kuma ku yi addu'a. Afirka TV har abada ta zama. sahun gaba aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata nan zan da sa'a ilahu karbi waɗannan baitika mamallaki gafaru ka gafarta kuskure da dukannin laifuka mamallaki bukari na kyakanta ma ubangiji ka nufaci na tsarkaka ka cika mani buri a rayuwa in gana shiga maka ko a nan gaba ka cika mani buri a rayuwa na ziyarci madina ko a nan gaba ai aiki lafiya a ziyara a dawo lafiya mahajjata a yi aiki lafiya a yau ziyara a dawo